To bari mu suma shirin a yankin kudancin Afirka inda rayuwar miliyoyin jama'a ta sauya har abada yayin da ake ƙara gano illar da guguwar idai ta yi a Mozambique da Zimbabwe da kuma Malawi. Shugaban Mozambique ya yi shelar zaman makoki na kwana uku. Ma'aikatar agaji a can sun ce ruwan sha na kwana uku kawai ya rage a birnin Bera. Kuma dubban jama'a suna can makali a saman gine-gine da itatuwa suna jiran a ceto su. A makwabcin Zimbabwe kuma an tabbatar da halakan mutane fiye da 150 kuma ana jin yawan nasu zai karu ga alhaji joru kulbali da rahoto akan ɗaya daga cikin yankunan da lamarin ya himuni agaji na isa zimbabwe domin waɗanda suka tsira daga bala'in makociyar guguwa haɗi da ruwan sama kuma nan da nan ake kwashe shi domin kai shi ga mabukata sai da galibin kayayyakin agajin sun makale ne a bangaren da bala'in bai shafa ba saboda haka kai kayayyakin zuwa ga mabukata ya kasance wani babban kalubale yanzu haka dai sojojin kasar sun shiga gaba wajen gyara hanyoyin motar da bala'in ya lalata domin agajin ya cimma waɗanda mahakujiyar guguwar ta killace. Eh, we are now uh, Abin da ya fi damun mu yanzu shine hanyoyin cin abincin jama'ar da bala'in ya shafa. Yanzu haka jami'ai na kiyasta wuraren da ake buƙatar agajin domin mu fara taimakawa jama'a. Jami'ai dai sun tabbatar cewa mutane 98 ne mahakuciyar guguwar haɗi da ruwan sama ta hallaka. Sai dai labaran da ke fitowa daga waɗanda suka tsira da rayukansu na nuna cewar adadin mamatan ya zarta hakan. A Malawi mai makwabtaka har yanzu ruwa ya mamaye yankuna masu faɗin gaske a tsakiya da kudancin ƙasar.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 a new zealand an soma jana'izar wasu daga cikin mutane hamsin ɗin da aka hallaka a wasu masallatai biyu a christchurch ran juma'ar da ta wuce an binne wani ɗan ƙasar syria da ɗansa a makabartar memorial park cemetery firaministan new zealand ɗin jacinda ardern ta yi kira ga ƙasashe da su haɗa kai don yaƙar tsauraran manufofi na nuna wariyar launin fata Muna da nauyin kawar da wariyar al'umma a duk inda take kuma mu tabbatar cewa ba mu ƙara samar da yanayi inda za ta bunƙasa ba. Amma ina yin wannan kira ne ga ƙasashe. Abin da ya faru a New Zealand yin wani ne wanda ya girma a wani wuri na daban, ya kuma koyo manufofinsa a can. Don haka, idan muna son mu tabbatar cewa akwai tsaro a duniyar mu da kuma rashin nuna wariyar al'umma, ba za mu iya ɗorawa ƙasa ɗaya nauyin wannan ba. To yanzu kuma ga wasu labaran duniyar. Shugaban Majalisar Turai Donald Tusk ya ce zai yiwu a ɗan jinkirta hicewar Birtaniya daga tarayyar Turan idan 'yan majalisar dokokin Birtaniyar suka goyi bayan yarjejeniyar da Prime Minister Theresa May ta cimmawa a makon gobe. Sau biyu dai majalisar na yin watsi da yarjejeniyar. Tun farko Theresa May ta rubuta wasiƙa ga ƙungiyar tana neman a ɗage lokacin hicewar hannan da ƙarshen watan Yuni. alkalai masu sauraron ɗaukaka ƙara a kotun duniya ta hague sun yanke wa tsohon jagoran sabiya bosnia radovan karajic hukuncin ɗaurin rai da rai kan aikata kisan ƙari dangi alkalin sun jaddada hukuncin da aka yanke wa mr karajic ne gani da kisan ƙari dangin srebrenica na 1995 a lokacin yakin bosnia majalisar dokokin kazakhstan ta kada ƙuri'a sauya wa babban birnin ƙasar suna daga astana zuwa nur sultan don karrama shugaban ƙasar mai barin gado nursultan nazarbayev sabon shugaban ƙasar da aka rantsanne ne wato kasim jomat tokayev ya ba da shawarar yin hakan ya kuma yi alkawarin neman shawarar nursultan ɗin akan dukan mahimman batutuwa. To a Najeriya yanzu haka ana ta shirye-shiryen kammala zaben gwamnonin wasu jihohin kasar. Sai dai kuma ana nuna fargabar barkewar tashin hankali a wasu jihohin irin su Kano. don haka ne bangarori daban-daban ke ta kiraye-kiraye a kwantar da hankali a lokacin zaben da kuma bayan an sanar da sakamakon to daga kanan ga karin bayanin da yusuf ibrahim ya kasai ya aiko mana kan kokarin da wasu matasa ke yi na ganin an yi zaben lami lahiya gangan matasan kenan da suka yi tattaki zuwa wajen shugabannin al'umma suna yi musu kiran ko dai su saka baki a yi zaben lafiya ko kuma su da kansu su ɗauki matakin ganin cewa an yi zaben lami lafiya ganin yadda 'yan siyasa suka ɗumama yanayi da maganganu masu zafi wayanda za su iya harzika matasa ko kawo rashin zaman lafiya a wannan jihar kano wanda mu kuma mun ga cewar ba mu da wata jiha kamar jihar kano ba mu da wa'yansu al'umma kamar al'ummar jihar kano don haka ne ba ma goyon bayan irin wa'annan furci da nan al'umma suke yi ko shugabanni suke yi muna goyon bayan zaman lafiyar matasa saboda al'ummar mu ita ce a gaban mu gabanin matasan su je fadar gwamnatin Kano dai da irin wannan bukata sai da suka fara yada zango a fadar mai mata ba sarki inda suka roƙe shi ya sa baki a matsayinsa na babban al'umma wajen ganin cewa an yi zaben ba tare da wata matsala ba sai dai fa ba matasan ne farko a irin wannan yunkuri ba gabanin wannan matasa da suka wannan irin wannan tattaki dattijai su ma sun irin nasu inda suka yi taro suka kira da cewa ya kamata duk wanda ci zaɓe a bashi waɗannan matasan a yanzu haka sun zo suna kofar gidan gwamnati wannan kofar gidan gwamnati ne da ake shiga cikin gidan gwamnatin Kano suna so su miƙa gwamna sako na zaman lafiya da cewa suna roƙon a yi zaɓe lafiya a gama lafiya wannan ya nuna da hankalin mutane ya karkata kan wannan zaɓe na Kano da za a ƙarasa shi ranar Asabar duk da dai a yanzu haka akwai alamu da ke nuna cewa wata ga jami'ar da ke kan gaba amma dai ba san macito ba sai miya ta ƙare. Kada mu yarda da propaganda, kada mu yarda da ziga, kada mu yarda da rudani. Kamar a wasu jihohi dai, zaben na cike gurbi shine zai zama da bagardama kan wanda zai zama gwamnan Kano. Cikin 'yan takara biyu da kowanne ya samu dubban ɗaruruwan ƙuri'u, kuma tazar da ke tsakanin tsakaninsu bata kai ta kawo ba. Sauran jihohin da za gudanar da irin wannan zaɓe sun haɗar da Sokoto da Plateau da Adamawa da Bauchi da kuma Benue. yusuf ibrahim ya kasayi bbc hausa daga kano nigeria